واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام دين كمال ودين نظام ودين مقاصد ودين حكم أنزله الرب العزيز الحكيم ذو الحكمة البالغة والقدرة المقتدرة أيها الأخوة الأكارم إن الإسلام ربه الذي أنزله حكيم وجعل كتابه حكيما لذا صارت جميع شرائع الإسلام حكيمة وتراعى فيها المقاصد والمصالح فمما يتعلق بفقه المقاصد والمطالب ما يعبر عنه بفقه الأولويات فقه الأولويات عبارة عن ترتيب الأمور والأعمال وإيقاع الأمير حقه ودون بحثه حقه وألا يجعل العظيم حقيرا وألا يجعل الصغير عظيما بل يجعل كل شيء على ميزانه وعلى المكان الذي يليق به وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الفقه أيها الإخوة الأفاضل فقال عز من قائل سبحانه أجعله انتقالا الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله لا يجزون عند الله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من سقاة الحديث وكان من خدام بيت الله الحرام ولم يؤمن ولم يسلم فتفاخر على علي المؤمن المسلم الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في سبيل الله وكان لا يخشى إلا الله فيزعم العباس أن عمله من سقاية الحديث أولى من الإيمان بالله تعالى فعد الله عز من قائل سبحانه عليه فقال أجعلت انتقام الحاد السؤال من ينكاري أي إن انتقامة الحد لا تبدو الإيمان بالله إذا كان داخل الحديث غير مسلم وكثرت الأسئلة من قبل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال عند الله سأل عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرجه البخاري ومسلم أي العمل أفضل عند الله فقال الإيمان بالله ورسوله قال ثم أي قال إقام الصلاة في أوقاتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين فلا يزال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم الأمور وما هو الأولى بالتقدير من بين الأعمال الشرعية حتى قال ولو كل فلتان فدل هذا الحديث وغيره أما أن شرائع الإسلام ليست متساوية وليست على رتبة واحدة وليس على نمط واحد بل إن بعضها أعظم من بعض وإن بعضها أكثر أجرا من بعض وإن بعضها أحب إلى الله تعالى من بعض وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سأله أحد الصحابة فقال أي العمل أي الناس خير فقال خيرهم وفي رواية أرفعهم أو خيرهم أرفعهم للناس فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في هذا الحديث الطويل حتى جعل مساعدة ونصرة أخيك المسلم أولى وأحب إلى الله وأعظم أجرا من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا أيها الأخوة الأكارم ما أحوجنا اليوم إلى هذا النوع من الفقه ما أحوجنا اليوم إلى فقه موازنات بين الأمور وبين الأعمال الشرعية في معاملاتنا مع ربنا وفي معاملاتنا مع خلق ربنا فالإسلام أيها الإخوة الأفاضل جعل العقيدة أولى من غيرها فالتوحيد أولا والعقيدة أولا فالإيمان بالله مقدم على سائر الأعمال لأنه شرط لها فإنها لا تقبل عند الله تعالى إلا به فمن عمل عملا دينيا تعقليا وهو ليس مؤمنا بالله فإن عمله يكون باطلا عند الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجعل الإسلام الفرائض مقدمة على النوازل فالأمور المطلوبة الواجبة مقدمة على النوازل حتى اشتهر القول من بين العلماء أنهم يقولون من شغله الفرد عن النازلة فهو معذور ومن شغلته النازلة عن الفرد فهو مجبور وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبده نازلة حتى يؤدي الفرد وجعل الإسلام الوجودية مقدمة على الكمية فالعمل الذي يرجى عند الله قبوله إنما هو العمل الكامل الأحسن لذا طلب منا الله تبارك وتعالى أن نأتي بالأعمال الحسنى لا الحسنى بل الحسنى فالذي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالعمل الأحسن هو المطلوب عند الله تعالى هكذا يرتب الإسلام الأمور ولا يتركنا أن نفعل ما نشاء وما نريد بل رتب لنا كل شيء فالواجب علينا أن نتبع التنظيم الإسلامي ونتبع الترتيب الإسلامي في كل شيء نأتيه كما أن الإسلام جعل الأعمال التعبدية المتعدية المتسرية إلى الغير أولى من الأعمال الخاطرة على النفس فصدقتك على أخيك خير من صلاتك في المسجد فصدقتك على أخيك خير من قيامك في الليل وأن تقوم مع أخيك حتى تقضي حاجته خير من أن تصوم صيام النازلة خير من أن تصوم صيام يوم الاثنين ويوم الخميس هكذا أدبنا الإسلام وربانا لكننا عقدنا الأمور وجعلنا الرعد رجلا وجعلنا الرجل رعدا لذا انعقدت حياتنا حتى نرى ما لا نريد ونشاهد ما لا نرجو لأننا قلبنا الأمور فإذا أردنا أن تنتصب حياتنا أيها الإخوة الأفاضل لابد أن نرجع إلى هذا التنظيم الإسلامي وتركيبه الذي رتب كل شيء وأعطى كل ذي حق حقه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وسلموا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأنت لنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك وتعلم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون تقوى ما تعذرنا addinin mu na musulunci addini ne mai tsari addini ne mai mutuwa addini ne da yake cike da kyawawan abubuwa addini ne da ubangijin da ya saukar da shi mai hikima ne ya sanya littafin addinin ya zama mai hikima ya sanya wa addinin manufofi ya sanya masa dokoki ya sanya masa ƙa'idoji ya yi masa tsayin ya tsara kowane al'amari ya ɗora shi a kan inda ya cancanta a ɗora shi wannan ma'aunin na musulunci ma'aunin adalci shi ne idan aka bi shi ake samun tsira shi ne aka bi shi rayuwa take kyautata a samu kubuta a duniya a samu kubuta a lahira daga cikin tsarinmu na addinin musulunci akwai fahimtar menene ya kamata a fara gabatarwa menene ya kamata a yi menene aka fi bukatar sa menene abin da zai zo a farko sannan wani ya bi shi sannan wani ya bi shi addinin na musulunci bai ban mu mu ci barkatai ba bai ban mu kowa yin abin da ya ga dama ba a'a ya tsara mana abin da za mu, ya fitan mana da komai ya fitan mana da ganuwa ya ba mu blueprint na komai da za mu aiwata wannan shine abin da malaman mu suke ce mishi fiqhul awlawiyya fahimtar meye ya kamata a fara gabatarwa mene ne ya fi wani abu daga wani abu sai wani abu a kowane bayi daga cikin babubukan musulunci a wajen mu'amalar mu da ubangijinmu akwai wannan tsari a wajen mu'amalar mu a tsakanin mu, akwai wannan tsari rashin fahimtar wannan shi yasa yau rayuwar mu ta juye kai ya koma kafa kafa kuma ta koma kai muka zama muna rayuwa wata iri wadda ba za ta iya fitar halin da ake ciki ba a yau wannan yana cikin sababba wannan fikihu ko wannan fahimta da ake cima fikihul awlawiyya abu ne da ake bukatar matuka alqur'ani ya nuna mana haka al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kafin ya musulunta tun kafin da musulunta su ne masu kula da alhazai su suke shayar da alhazai ruwa su suke yin ma alhazai wata rana tattaunawa ta hada shi da ɗan ɗan uwansa ta sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda mun san ya musulunta daga farko farko farkon musulunci al-abbas ya goranta masa yace ni za kai ba haka ni za kai ba kaza ni da ni nake kula da aikin hajji ni nake kula da alhazai sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki gaba yi masa rabbi da kansa ya ce yanzu za ku sanya siƙayatar hajji shayar da alhazai ruwa wa imamatar masjidil harami da kuma kula da masallaci mai albarba alhaji ba ku yi imani ba kuna jin wannan wai shi fi? kamar amana billahi wal yawmil akhir وجاهد في سبيل za mu sa shi daidai da wanda ya zama yin imani da Allah kai dan kana shayar da azabi amma ba ka da imani ka ce aikin ka ya gabaci aikin imani da Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba za su zama haka ba ba daidai su ba dole imani da Allah ce gaba domin wannan shayar da alhazan da kake ya kai alhabba da ba ka musulunta ba ka ci gaba da yin shi har ka mutu ba zai maka amfanin komai ba a lahira saboda ba ka da imani imani shar'i ne daga cikin sharuɗan karɓar ayyuka wannan fikihu yan uwa masu albarka shine ya sanya aqida ta zama ita ce a farko imani da Allah ya zama shine a farko sai an yadda an yi imani da Allah sannan sauran ababe na ayyuka suke bin sa baya in babu imani to babu wani aikin da zai yi amfani ko da zai amfani mai shi to zai amfani shi ne kawai a gidan duniya domin Allah madaukakin sarki amiri ne duk mutumin da ya aiki mai kyau to ba zai tozar ta aikin ba in kai aiki mai kyau a duniya ba ka da imani sai ya saka maka a duniya kamar yadda hadisi sahihi ya tabbatar da haka Allah ya sa a yi ka a duniya a yi motarka a yi mutum mutuminka a faɗinka a gidajen rediyo a kira ka a sa ka a baka alluna na yabo a ba ka tafitar da sauran takardu da suke nuna cewa kayi wani abu mai kyau amma a lahira ba ka da komai za a zo da aikin ka gabaki dai a nuna maka a ce ka rasa sharaɗin karɓansa wa qadimna ila ma Aminu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai a sheka aikin a sa shi da bukuwa saboda babu imani haka nan shari'ar musulunci a tsarinta ta kera ayyuka cewa abin da ake bukata shine bayan imani da Allah ta aiwatar da farillai farillai suna gaban nafin ne duk abin da aka ce hukuncin samarin farilla to yana gaban nafila yana gaban nafila mutum ba zai so ba bai yi sassa a zahar ba kuma sai ya a bari ya na fulfili ko bai yi sassa a zuba ba sai rana ta fito sai ce bari salatu shi ko ya salatu buha. wannan salatin shuruki ta da salatin duha ba za su amfanar da shi komai ba farilla ake neman ya fara gabatar mutum azumin ramadan ya zo ya yi amma kuma sai ce zai yi yawo dawuda ya sumu yauman wa yufsiru yauman yau ya azumi gobe ya huta amma in ramadan ya zo ba zai yi ba wannan azumin nashi ba su yawo dawud ba da amfani a wajensa haka nan musuluncinmu ya fara mana hatta a tsakanin farillan wata ta wata akwai farin da ta wata sannan musuluncin ne ya tsara mana cewa dukkan aikin da za ka yi amfaninsa ya zama ya tsallaka kanka ya shaɗi wani to ya fiye da aikin da za ka yi kanka kawai za ka samu lafiya ma'aikaci ne kai a gwamnati a ofis ka tsaya ka tsara aikin ka a ofis ɗinka kai ma al'umma hidima ya yi ka sauka ka fita daga ofis ɗinka ka kulle suke barka je kai sallar nafila sallar nafila ibada ce amma wannan shine wajibinka ka gabatar da wannan wajen abin da ya shafi sadaka ka yi ma al'umma hidima ya maka je kai kiyamun laili annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hasan ya na fi sha'awar in tsaya in yi ma ɗan na musulmi hidima in biya masa bukatarsa in biya masa bashinsa in tsayu haske na na bika bukatarsa kariya wanda ni yake tsammanin in biya masa wannan bukatar ya fi a gare ni fiye da in zauna a masallacin nan nawa in yi itikafin wata guda masallacin manza da sama na madina in kai sallah tana kana da lada dubu ɗaya da nassin hadisi ingantacce in kai wata ɗaya za ka samu sandoli guda ɗari da hamsin ko wata sanna za a ba ka lada dubu ɗaya amma sun ya ce ladan wannan da ya kai ka zauna ka taimaki ɗan uwanka musulmi ba ka taimaki makwabtanka ya fi ka tafi umara kwarai da gaske ka taimaki ɗan uwanka talakawa waɗanda suke cikin halin ƙaƙanika yi ya fi ka tattara kudin ka ce bari ka je kai umara malam ibn ya rahmatullahi alaihi amma ka wannan tambaya yace ka je kai umara ya yi a zamanin da yake magana in malam ibn taymiya zai da zai canza wannan ta ne a zamanin mu yana magana ne da mutanen da in sun yi umara kuma za su taimaki mutane amma mu da mu za su yi umara ne ba za su taimaki mutane to aikin da za su yi na taimakon mutane ya fi fiye da su tafi umara wannan fahimtar ita ake bukata a wajen abin da ya shafi da hidimta mu al'umma ko za mu yi wani aiki to shari'ar musulunci su ta ba dama a tambaye su me suke bukata me suke so a musu ba kai abin da kake so a maka ba so nawa ake samun irin wannan rashin fahimtar mutum zai yi addini da aiki zai yi ma addini aiki sai so sai ce shi abu kaza yake son yayi a ce a ga wanda ake so sai ce shi masallaci zai gina ta ce a ana da masallaci ga wani nan kusa ka gina mana makaranta zai ce a shi masallaci ke zai ya gina in ba za a gina masallaci ba a bashi a wajen ginin masallacin ba haka wani ke yi sai mutum ya zai shi abu ka za yi son ya yi dole waye ne maka duk abin da kai a masallaci ba za ka samu ladan ka ba duk abin da kai wajen gina masallacin Allah to kamar ka gina masallacin ai zan sama cewa ma kana lillahi masjidan bada Allahu lahu baitan fil janna malamai da suka zo suna sharhin hadisin cewa suka yi da aka ce ba Na ba ana nufin sai ka dauka kai kadai ka gida ka kawo gudunmuwa bulo ɗaya ka bada ka gina masallaci Allah zai baka dada zai gina maka gida a aljanna fatan da kake naka sami gida a aljanna Allah zai gina maka ya ka Allah yake ka wannan fahimtar jan uwa ta mana karanci a yau ta mana karanci wani zai ce maka ya je aikin hajji so talatin ko so ashirin da biyar ce to bana ka da ka kamara ga makwabtan ka nan ka duba ka ga suwaye na ɗan marayu ne su ba su iya cin abincin so uku a rana ba su iya a biya musu kuɗin makaranta ka ɗauki wannan kudin ka ce ce wallahi in bai je ba rashin lafiya yi. wai in bai je aikin hajji ba zai yi rashin lafiya wannan fahimtar yan uwa mu same ta mu zama mun samar da ita a cikin al'umma duk lokacin da za ka yi aikin alkhairi ka duba ka ga me yafi ka duba lokaci a wannan lokacin shi ake bukata in shi ake bukata shi kenan ka duba waɗanda za ka ma abin shi suke bukata sai ka musu ka duba yanayin da ake ciki yanayi ya ba da dama cewa wannan abin shi ake bukata to sai ka zo sai ka wannan fa ana magana masu yin ne ma banda kuma magwata wanda ba su nan masu yin ne su ne suke da wannan guguwar fahimta su da ƴan masu albarka mu ne mu zama mun fahimci irin waɗannan abubuwa ba tarranka abin da kake so shi za ka ba addini ba abin da ake bukata shi ake yi إن ان ان كثير ترى كذا والله إلا بدي باكل هذا إلا بدي باكل هذا بهدر الصوات ها عمينين أتي بقاتي فذا كيم هو مش ذا كين تي تي مو فين جهاد عند الله سبحانه وتعالى يبيم الله جانا جمو الله يبام وضم الله فيها عشان قتمه Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alheri a cikin kasar mu fitinu da suke faruwa a cikin wannan kasa ta mu Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah ya ji Allah ya yafe mana Allah ya gyara mana zukatan mu ya tsarkace mana zukatan mu Allah ka cire mana damuwa da talauci da bakin ciki a cikin wannan kasa ta mu ya Allah ka saukar mana da alkhairai waɗanda ba su da iyaka kai mana ni'imomi waɗanda ba su da iyaka a cikin wannan kasa ta mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يرضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا وآتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا من النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أنزل السكينة والأمن والاستقرار في بلادنا اللهم آمنا من الفتن اللهم آمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاش نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولو ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذا أردت بفتن قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين منهم الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وارض عنا بعدهن يا أكرم الأكرمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم قتيلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون